hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1135 daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2014 wannan shine kaset na 31 daga cikin jeren giyar majalis na karatun littafin nan mai suna Hikbatun min at-Tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah mu dauki sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi yake kokarin bayani da tantance gaskiyar abubuwan da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rigingimun da suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai idan jama'a masu bi wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya mun fara tattauna matsala dangane da mabhasi na hudu a cikin tarihin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda a inda malam Muhammad Muhammad Usman yake kokarin mana bayani dangane da dalilan da suka dawo fitintunin da suka faru sakamakon kashe Sayyidina Usman mun ji cewa kashe Sayyidina Usman kamar buɗe ƙofar wannan fitina ne to menene asbab na wannan fitina wadda ta jawo kashe Sayyidina Usman malam ya fara faɗa mana cewa sababi na farko wanda kuma shine sababi mafi muhimmanci a wannan mas'ala shine wani mutum da ake cewa Abdullahi dan Saba ba Yahudi wanda ya shigo musulunci dan yau addinin musulunci magargashiya anan malam ya tsaya ya mana bayanai dalla dalla gane da tabbatar da cewa wannan mutumi da gaske ne akwai shi da kuma ƙaryata maganganun da wasu suka yi na ƙoƙarin nuna cewa babu wani mutum mai wannan suna cewa wannan suna tatsuniya ce kawai ta gizo da koki ya tabbatar da cewa waɗannan maganganun su kurakurai ne da suka taso daga in ma dai kin gaskiya daga bangaren yan shi'a da irarensu ko kuma jahilci da muguwar manufa ta bincike daga wurin turawa da su da yaransu waɗanda suke larabawa ne amma ɗalibai ga turawa malam yana cikin mana waɗannan bayanai ne sai lokaci ya ƙure da haka za mu tashi a inda yake cewa wasu a arab واستغل الأعراب فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب مدعيا أن عثمان فعل كذا وكذا wannan mutumin mai suna Abdullahi bin Saba sai ya yi kokari ya galabaici mutanen ƙauye ya yi amfani da mutanen ƙauye ya dinga yaɗa ƙarerai dangane da Sayyidina Usmana a wajen mutanen ƙauyuka mudda'iyan anna Usmana fa'ala kaza wa kaza sai dinga ambatan cewa Usman ya aikata kaza yayi kaza yayi mugun aiki kaza ya saba wa sunna a waje kaza abu kaza da yi san zuciya ne abu kaza da yi ba daidai bane yayi ta yaya ta ire-iren waɗannan maganganu na batanci wa kataba kutuban muzawwara huwa wa man sa'adahu ala zubair ya rubuta wasiƙu na ƙarya waɗanda aka kera su da sunan Zubair ɗan Awam wa aliyu da aliyu wa talha da talhatu wa aisha da kuma aisha da shi da abokan tafiyar shi suka kera wasiƙu suka ce waɗannan mutanen masu daraja su ne suka rubuta waɗannan wasiƙu wa ghairihim su da wasunsu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sabon manzon Allah tsira da ala Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa wa yukhattimunaha bi akhtamihim al-muzawwara suka nemi stam suka yi stam na ƙarya suka dinga buga stam a kan wannan takardu cewa ga sa hannu ga hatimin sarki na waɗannan sabai su ma ba sa ƙaunan shugabancin Usman kulluha fiha inkarun ala Usmana duk waɗannan wasiƙu gaba ɗayansu abin da ke cikinsu nuna mutanta abin da usmani yake da masa inkari wata zammuru min siyasatihi da kuma yin ƙorafi kawo koke game da irin siyasa da Usman yake ma'ana aka rubuta takardu na ƙarya takardun bogi aka yi jirin signature waɗannan sabai mutanen kirki aka yada a cikin ƙayawa cewa kun gama abin da Aisha ta ce kun ji abin da Aliyu ya ce kun ji abin da Zubairu ya ce su ma ba sa jin daɗin wannan mulki su ma ba su yarda abin da ake yi ba kaga sai waɗannan 'yan ta'adda suna ƙoƙarin su ƙara wa mutanen ƙauye su harzuka su ko mutanen ƙauye su ji a ah, to ashe abin da muke maba ba mu kadai bane yana da goyon baya daga sahabbai sai su ƙara jin ƙwarin gwiwa akan wannan tawaye ina fata mun gane wannan mala yace wa fi sabiq a wancan zamani na da la yutujadu ajhidatu ittisalati babu hanyoyin sadarwa irin waɗannan na zamani babu gidan rediyo babu jarida babu talabijin babu intanet babu duk wata hanya ta sadarwa da kasanta zamani wacce ke sa nan da nan labari ya kai ko ina hadisa wanda suke na zamani kama huwal al'an kamar da muke cin moresu a yanzu wal mutalaquna min a'rabi wal mutalaquna a'rabun ta'tihim ta'tihim hadhihi al-akhbar waɗanda ake kaiwa labarin mutanen ƙauye ne wadanda labarai suna zuwa musu fa yaqbaluna sai su karɓi labarin wa yusaddiquna sai kuma su gaggata fasa ba'a ilaihi ghairu wahidin min gawi shiqaqi wal nifaq sai zama fiye da mutum daya daga cikin wanda suke dama suna kokarin fandarewa suna da munafurci fasa saba ilaihi sai suka karkata suka juya suka yi dikantin suka fita daga cikin musulmi sai kuma bangaren shi abin nufi shine mutanen ƙauye ne jahilai ne ba su da wayewar kai a wasu wurare da suke nesa da madina an zo ana ta faɗa musu magana yau an faɗa gobe an faɗa an maimaita an maimaita ta shiga cikin zuciyarsu yau da gobe ta bakwai ba sannan kuma an kawo musu wasiƙu an ce daga gurin sabai sabbai masu rada aisha zubairu aliyu wani da aka sai suka yadda kawai ba su da kuma wata hanyar da za su bi su tabbatar da wannan labarin daga sai ne ko ba da gaske bane saboda me babu hanyoyin sadarwa irin na zamani kowane gari suna zaune a matsayin gari daban ba su da alaka da wurinsu babu wani abu da babu wani network da yake linkin ɗin garuruwa kaga ba irin yanzu bane yanzu duk abin da ya faru a duniya nan da nan za a ji labarin shi a ko ina za a ga hotunan shi za a ga bidiyon da ke faruwa a cikin talabijin da akan intanet za a ga posting da mutane suke yi wanda suka halarci wurin akan facebook ne akan twitter ne akan wane ne da haka nan da nan kowane labari kafin ka ce kanzil ya baza ko ina birni da ƙauye kaga da wuya yanzu wani abu wanda bai faru ba a kare ya faru in ma an yi kare ya faru ya da sauki a gane kare shi ko gaske shi ina ba zan fahimci wannan to har a wannan lokacin da muke rayuwa da irin wannan yanayin duk wanda ya san irin rayuwar da ake a ƙauye ya san ƙauyuka ba su da irin wannan wayewar kan har yanzu akwai da sauki a je a ce mutumin da ke zaune a ƙauye wanda bai taɓa zuwa gari ba cewa in ka je gari ana yin kaza ana yin kaza ma'ana ko wurin da muke ganin muna maraya su wanda bai taɓa zuwa lagos port ibadan zaka ji labarai na ƙarya game da garuruwan kamar yadda wanda yake can yana jin labarai na ƙarya game da kaduna kano sokoto makamantansu yanzu a irin wannan rayuwar da muke yi kaga mamaki wani wanda ke lagos ya tunanin babu sauran mutum a borno duk an kashe su babu kowa haka zai tunanin kai wanda ke nan zaria ma amma ka je mai duguri a yanzu da muke magana za ka tara ana rayuwa kamar da ake rayuwa a kaduna ko kano ko sokoto in gari ya waye kowa ya tafi wurin aikin shi kasuwa gona ofis ana gosulo ana tsallaka titi ana tsayawa a daukan fatan ana aje su ga mutane masu zaman fira ga 'yan kasuwa ga barayi ga 'yan sanda kowa na harkar shi a yanzu da muke magana amma an baka je ba sai ka dauka babu kowa a garin saboda in labarin da kake ji kullum ina ba mun fahimci wannan to kwatan ta yi yanzu fa kenan ina kuma ga shekara fiye da dubu baya da haka abu ne mai sauki a iya yada ƙarya ta yadu har a yi wani hukunci wanda yake na barna sannan daga baya gana shi ƙarya ce kuma a wancan lokacin mutane ma suka yi sallar idi a ƙasar sham ba su san shin a madina an yi sallah ko ba su karanta shi muslim su ma'awaye su ga wata fi sallah a sham kenan a madina ba a gani ba ba a yi sallah ba mu ko yanzu na an ga wata ko ina a duniya za a ji labari za a gani cewa suwa na sun ga wata suwana basu ba su gani ba yanzu a wuri kaza ma an hau idi wuri kaza kuma yanzu ake hawa saboda yadda mutane suka samu kansu a wani yanayi wanda duniya ya riga ya zama dan kankanin ƙauye ko globalization kai ba ma dan kankanin ƙauye ba an ce ma ya zama wani daki ne wanda kowa a wata kusurwa yake yana hangen kowa ƙauye ma ya girma dan karamin daki ne mu duniya na fata an fahimci wannan shin ma malai fitar da wannan magana cewa ba irin yanzu bane da ake da hanyar sadarwa Allah shi kyauta wa kana kulu li hadisai sinni wa qalilai tajriba yakan yi magana ya faɗa ma masu karancin shekaru yara masu ƙuruciya 'yan bana bakwai wa qalilai tajriba da kuma wanda suke da karancin gogewa a rayuwa wanda ba su da experience sai ya ce ajaban liman yaz'umu anna isa yarji'u wa yakzibu wa yukazzibu bi anna muhammadan yarji'u sai ya ce musu abin mamaki mutum yana musulmi ya yarda cewa wai annabi isa zai dawo amma kuma bai yarda annabi muhammad zai dawo ba hakikatan musulmai mun yarda annabi isa zai dawo domin allah ne ya faɗa manzon allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallama kuma ba mu yarda annabi zai dawo ba dan babu shi a cikin addinin musulunci to amma sai ya wannan mukarana cewa yanzu annabi isa ya fi annabi muhammad daraja kenan dan me za a ce annabi isa yana darajar dawowa duniya amma annabi muhammad bai darajar dawowa sai ya kawo abin da wannan sura ta shubha sai maza ya ja aya wa qad qala azza wa jalla ai allah ne yace innal ladhi farada alaykal qur'ana la duka ila ma'ad lalle allah ubangiji wanda ya sauka maka da wannan alqur'ani ya baka shi ya ce ka aiki da shi babu shakka zai mai da kai zuwa ga ma'ad to sai ce ma'adin shine dawowa duniya kaga irin hujja ta yan bid'a musu ya zuciya ka faɗi magana ta ƙarya sai ka tashi mota aya alqur'ani wanda abin take faɗa daban da abin da kake faɗa sai ka fasara mutane ta da cewa abin take nufi kenan wannan aya sam ba ta nufin wannan magana abin da aya take nufi Allah zai mai da manzon Allah zuwa ga kiyama al-ma'ad shine wato makomarsa al-ma'ad lafazin ma'ad wato ismul makan wurin komawa ma'ad wurin komawa ana cewa kiyama darul ma'ad addaru al-ma'ad gidan komawa gidan da za a koma bayan an gama wannan rayuwa ta duniya to shine abin da ayi take nufi ba wai a dawo da manzo Allah sallallahu alaihi nan duniya bayan ya riga ya kaura ba wanda duk ya mutu baya dawowa Allah ne riga ya faɗa yake wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la haramun ne san ba mu yadda ba ga wata al'umma da muka halakar su su dawo duniya babu wanda zai dawo idan ya mutu annabi isa bai mutu wai zai dawo Allah ne ya faɗa manzo Allah sallallahu ne ya faɗa in banda istisna'at da aka samu na wasu mutane da Allah ya kashe su ya dawo da su ko wasu halittu domin Allah ya nuna aya kamar dangane da mas'ala ta ainihin annabi Ibrahim da Allah ya ce da ya ce Allah ya bada labari cewa ya tambayi Allah ya ce arini kai fa tuhyil mauta Allah ka gwada mu ya kake ta da matattu Allah ya ce mishi shin baka imani bane ya ce a'a na yi imani ina so da in ƙara natsuwa ne Allah ya ce mishi to fa khud arba'atan min at-tayri fasurhunna kaza kaza kaza kaza zuwa ƙarshen wannan kisa cikin suratul baqara ko yadda aka ji ya eh, tsuntsaye guda hudu ya kashe sai ya cakwada naman ya raba gida hudu sannan aka ce ya kira sunan sun su sai ga tsan naman shi na fitowa daga duka wannan wuraren yana haduwa wannan an yi wannan sannan an yi na uzairu ko izmar alaka yace fa qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mautiha fa mata Allahu bi ata'an thumma ba'atha Allah da ya ga Allah ya dargace wata al'umma sai yana maki to yanzu ya Allah ya tare da wannan wuri nan take sai Allah ya kashe shi shekara 100 sannan Allah ya tare da shi shi da raƙumin shi da jakin shi ko bayan Allah ya tada shi kuma a gaban shi Allah yana mishi da kita da abin nan raƙumin wanzur ila himarika wannan da alaka ayatan nan yana kallo aka tada aka tada jakin haka abincin shi da ya bari wanda bai ci ba Allah ya mai da shi yadda yake an yi wannan ba sannan an yi kisa ta mas'ala ainihin ashabul kafi idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min duni ilahan laqad qulna idan shatata kisa suna nan sanan ne kisa a cikin ainihin suratul kafi ko Allah ya ba da labarin abin da suka yi To kuma suka je suka zauna a cikin kogo wa labisu fi kabim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a sannan Allah ya tashi su bayan shekara ɗari uku suka tashi suka aika a je a nemo musu abinci da aka je suka ga gari gaba ɗaya ya canza abu ya zama abin mamaki da labari wannan tsohon kuɗi ne na can zamanin daga yaro su kamar da ake cewa ko daga baya ka zo aka ga halin da suke ciki aka koma kuma Allah cikin ikonsa bayan duk mutane sun zo sun ga aya da gaske lalle Allah ta san da matattu shikenan suka koma kuma suka kwanciyar su Allah ya dauke ransu suka ci gaba da tabbata a cikin ni'imar Allah to waɗannan istisna'at waɗanda Allah madaukakin sarki ya haifar da su dan ya nuna ayoyinsa amma ba ka ba duk wanda ya mutu mutuwa ta ɗabi'a kenan ya tafi har abada sai kuma a gidan gaskiya Allah ya sa mu cika da imani da haka annabi isa ba mutuwa ya bisa zai dawo kaga bai da hujja a matsayin cewa annabi isa ya mutu ya dawo sannan kuma bai da hujja cikin qur'ani amma ya dauko wata magana wacce ke kama da hujja sai ya fada wa jahilai su ko jahilai inda suke idan aka ja qur'ani kawai su ce an ja nafsi ba su iya tantance cewa da gaske ne wannan ayar da aka ja hujja ce ga wannan matsala ko ba hujja ba ce da haka ne malamai suke san jahilai. idan malami ba ba gaskiya yake ne ba baya da son zuciya sai ya dauko duk abin da ya ga dama ya kare ra'ayin da yake so ko da a asalin gaskiya ra'ayin bai karuwa amma tunda babu sa'o'in shi malamai a wurin ko wanda suke sun san gaskiya a wurin shikenan sai abu wannan magana da yake faɗa sai a ce kuma da gaske sai ka ji mutum ya kawo magana game da wani abin da san bai da asali a Qur'ani amma sai ka ji sai to ai ya ja aya to ai aya ba ta ba wannan hujja amma ba dole bane jahili ya gane wannan ina ba ta fahimci wannan sai ma yake cewa wannan mutumi sai ya ce musu fa muhammadun a haƙƙo bai ruju'i min isa ai muhammadu ya fi annabi isa cancanta da ya dawo duniya wa kana ya ƙulu kuma sai ya ce kana fi ma maza alfu nabiyyin a cikin shekarun da suka wuce a duniya an yi annabi guda dubu wa li kulli nabiyyin wasiyyun kuma kowane annabi yana da wasiyi shine wato magajinsa wa inna aliyan wasiyyu muhammadin cewa kuma aliyu shine magajin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fastajaba lahu nasun fi mukhtalafi tawaqat sai mutane daban-daban suka amsa mishi a cikin mabambantan ɗabaƙoƙi ma'ana cikin jahilai da malamai cikin 'yan ƙauye da cikin 'yan birni cikin talakawa da masu kuɗi cikin matasa da dattawa cikin masu wayo da wawaye ne tabaka a cikin kowane rukunin mutane sai ya samu mabiya kuma dama alƙawari ne na Allah duk bata da kawo a duniya sai ka san me goyon bayan ta don manzo Allah ne wa sabai misali yace gashi rayuwar musulmai anna hadha sirati ya ce gashi a miƙe fattabi'u ku bi wala tattabi'u subula kada ku bi ƴan ƙananan ƙofofi wa tafarraka bikum an sabi da Allah yace kowace ƙofa tana nan a gefen sirati mustaqima akan ƙofa akwai wani shedani yana kira mutane cewa su zo su bi wannan hanya kuma sai ya samu mabiya kamar yadda ya tabbata hadisi cewa a kowane shekara ɗari a duniya sai Allah ya tasar da mutanen da za su zama suna kare gaskiya a kuma cikin kowane shekara ɗari a duniya cikin kowane ƙarni sai an samu kuma wanda za su kawo wata ɓata a cikin musulmai da haka ba saba abu ne wannan jama'a abin da ke faruwa yanzu mutane suna mamaki ne ko saboda ba san tarihin musulunci ba amma duk wanda kan tarihin musulunci zai karanta albidayatu wan nihaya tarihul islam na rabi ibnu khaldun Mafiyar littafan tarihi na musulmai waɗannan manyan mausu'at littafan tarihi sa da kai tarihin rigingimun da suka faru a musulunci shekara bayan shekara da an kashe wannan wannan ta taso da an kashe wannan wannan ta taso bid'a iri iri haka Allah ya tsara al'amarin shi li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya cika alƙawarin shi sai ya cika wuta da mutane in ana zauna ka shiru sai wuta za ta cika amma kullum wannan ya ce kaza ba duba ka ga komunan da muka rayu yan shekarun nan talatin baya shin an taɓa wata shekara a ƙasar nan misali da za a ce ana zaune lafiya shuru babu wata matsala babu kai ina jin ko awa ɗaya ba taɓa yi ba a ce ga wata awa wadda a Najeriya nan wannan awa an wuce ta successfully babu wata matsala a wani waje a rayuwa ko addinin mutane babu wannan su dama duniya gaba ɗayanta a duniya duwalu dama duniya gaba ɗaya juyi juyi ce shine duwal yau ka ji daɗi gobe ka ji wahala an jima ka zo ko amarya ce ka je yi ana ma murna yanzu nan ka yi amarya ko ka ƙara ganin ka ɗar masa'a duk abokan ka su ɗaiɗaya ka kuma ka samu wata galle ne ruwa yi ta biyu ana ta maka murna hala kafin gari yawa ya ta ɓata maka rai gari ba zai rayuwar da ku taɓa ta ɓata maka rai in kuje kake ganin ka samu sanda ka samu zaka samu matsala ta farko game da kuɗin shine wai me zaka yi da su ma a ina zaka aje su ya zaka yi da masu son ka san musu wanda suke ganin kudin ka ya wuce wanda kake samu ko kuma ya zaka yi da masu ranar suke ganin ba kai kamata Allah ya ba wannan kuɗin ba misali ya zaka yi da mutan gidanka ya ce to shikenan yanzu fa ya kamata wannan gida a fashe shi a canza mana shi ko a ƙara mana kaza kaza kaza kaza kaga duk wanda wani ya same ka bayan ka samu kuɗi haka sarauta haka duk wani abu da kake ganin daraja ne a duniya bai taba zuwa ba ba tare da ya zo da tabi'a ba sai zo da consequences din shi to haka rayuwa take haka Allah ya tsara sunan rayuwarsa ne babu misaliya a duniya babu ideal abin da za a ce kawai komai mai kyau ne babu shi dole duk inda ka samu cikin daɗi sai ka same shi da wata tsangwama a cikin shi inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kenan kaga kullum kunci zai dinga zuwa sannan sauki ya zo sannan kuma wani kunci ya mai wannan sokin sannan wani sauki ya haka za a yi ta yi har mu tike ga iyakar rayuwar Allah ya sa mu cika da imani kana ya kulu na'am sai ce fattakhadha ba'dhum du'atan fahammu aghradahu sai ya dauka daga cikin wanda suka bi sai ya dauki magoya baya wanda za su taya shi wannan aiki duk abin da kawo na bata za ka samu sun zake ma kai sun bi ka zakewa kai yanzu akwai yan shi'a da sun fi zaki iya zagin sabai wataƙila ba ku san wani ba za ka ji wani kasar gumin zindiki irin zagin da ke zindima wa sabai ko ko kafiri ba ka zindima wannan zagin ba saboda shi ya yi guluwi ya wuce makaɗi da rawa haka idan ka kawo kai ne shehi na ɗariƙa irin yanzu yadda 'yan makaɗanan ɗariƙa suke abinda suke bai wuce abinda shahunan suke faɗa ba har sun zama shahunan ma ƙarfan ƙafa ala kai idan ka kawo gaskiya kana ganin wai kai malamin sunna ne sai ka ga wani shi kuma yayi obacaji akan bin sunna sai an dinga ana yayyafa mai ruwa haka mutane suke wani ko da tsaki wani abu sai ya zake a kai ya fi ma masu shi zakewa to za a ciki sai ka samu mataimaka ka samu yan takibe ka samu uh, odali ɗinka za sai ya samu waɗanda za su taya shi wannan aiki na barna a cikin waɗannan ɓangarori na mutane fahammu a garadahu wada'au ilaiha suka dinga kira zuwa ga wannan bata wa akharuna da kuma wasu wanda saddaku qaulahu suka gaggata maganarsa fasaru suka kasance ya da'una ilayhi an amayati suna kira zuwa ga wannan da awata shi a makance lokacin da Muhammad Yusuf ya zo ya ce boko haram ne <coughs> shekarun baya 2005 sabon ya fara wannan da'awar mutane ba saba da wannan katiba ba amma yana faɗa shi suka kawai ya musu daidai kuma yasa kuma akwai suka cigaba da wannan da'awa haka dan gumu da ya ce ba hadisi mutane ba taɓa jin wannan batan ba amma yana faɗa zai ga eh haka ne ba sai ta gaba da aiki kawai sai ka ji wani ya fi ɗan gunguza shi akan karatun kaga saddaku bija'atahu kenan wa tafiqu yad'una an-nasa ilayha haka tsarin rayuwa yake ina fata mun fahimci wannan haka zazzaki shi kadai ya tafi Iran ne da ya ɗauko kwangilar Shi'a amma yanzu ɗan Shi'a Najeriya ta ila su mutum miliyan biyar kenan kowa da ke Shi'an nan ya tsoshin ta daga zazzaki kai tsaye ko daga wanda ya na haka dai haka dai haka dai ila akhiri amma za ka tarar da wani a inda ya tsosane ta da ya gaskata ta ya gaskiya ce kawai sai ya fara mata hidima sai je koyi karatunta ya koyi mazhabinta ya yi mata kayan aiki kuma ya ɗora ganin cewa abin da yake yi dan Allah yake yana ganin cewa addini yake allazina dalla sa'ayuhum kana fil hayatid dunya ko wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wanda aikin shi zai ɓaci tun anan duniya amma ya tsammanin kuma shi aikin alheri yake Allah shi da mu wa min du'atihi alladhina sahamu fi nashri da'wati daga cikin masu goyon bayan shi wanda suka taimaka wajen yada wannan kira nashi akwai al-Ghafiqi ibn Harb da Abdurrahman ibn Udays al-Balawi da Kinanat ibn Bishr da kuma Saudan ibn Himran da Abdullahi ibn Zaid ibn Warqa da amr ibn al-hamq al-khuzai da harqus ibn zuhair da hakim ibn jabala da kuma qutairatu as-sakwani wa ghairi da wasu su duk waɗannan ba za mu tsaya muna wani bayani akan su yanzu. don ba wasu mutanen a zuwa gari bai saka jin faɗi sunayen su kawai da mutanen kirki kowa sai mun faɗi waye shi amma babu wani amfani a tsaya ana wani ta mutum banza ina fata mun gane wannan wannan maganganun cikin kan mu mu'tasarar tufatul isna a shari'a a cikin shafi na takwas. wannan sa daga cikin kwamandojin shi sa daga cikin janar wanda suka taya shi wannan aiki wa amma tazwirul kutubi faqad saqa masruqun faqad qala masruqun sai kuma dangane da littafai da suka dinga yi wasiqun ƙarya to akwai masruq dalibi ne daga cikin tabi'ai yace malami ne daga cikin tabi'ai dalibi ne ga sahabbai yace qalat aisha aisha take cewa taraktumuhu ay usman ka thawbin naqiy min ad-danas thumma qarrabtumuhu tazbahunahu kama yuzbahu al-kabsh tace kun bar usmana kun kyale shi kamar tufa wanda yake wankakke babu babu datti a jikinsa sannan kuka jawo shi kuma kuka yanka shi kamar da ake yanka ragon layya Aisha ta faɗi wannan magana fa qala laha masruq masruq sai ce mata hadha amaluki ai aikin ki ne wannan katabti ila ilan nasi ta'murinahum bil khuruj alayhi ke ko ke yake kika rubuta wasiƙa ba ke ce kika wasiƙa zuwa ga mutane kina neman da su fito su mai tawaye ba fa qalat aisha sai aisha take cewa wallazi amana bihi almu'minuna wa kafara bihi alkafiruna na rantse da Allah da mu'mine suka yi imani da shi na rantse da Allah da kafirai suka kafirce ma ma katabtu lahum sawadan fi bayani ba rubuta ko da harafi daya na bakin tawada a cikin farar takarda ba hatta jalas da rasu bani fi har zuwa yanzu nake zaune a nan wurin ban taba rubuta ko da harafi a gidan Usman ba kamar da Amashu sai Amashu ce fa kanu yarawna annahu kutiba ala lisaniha daga nan mutane suka gane an rubuta takardar ne da sunanta ba ta rubuta ba ma'ana ba yau ne aka fara mutane kage da ƙarya da zuki ta malla ba a ce mutum ya faɗa abin da bai faɗa ba ko ya faɗi magana a juya bai ita kai sun zamanin sa ma'ana tana kokarin ne farko ta nuna mata nuna musu rashin jin daɗin ta yadda kowa ya tsaya ya zira ido a kashe wannan bawan Allah da kowa ya san mutumin kirki sai wani ya mata katsalandan ya ce ai hadda hannunki a cikin kisan shi saboda an gaya mana cewa kina da cikin wanda suka dinga sukarsa suna rubuta wasiƙu suna cewa abin da yake ba daidai bane nan take ta bada amsa da cewa wallahi ta san an yaka daga na gane a shekariya ake mata zargi ne na ƙarya mara tushe wannan magana ta cikin dafa da bilaci wani haya a cikin mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da hudu na bakwai ko qala ibn kathir ibn kathir yace isnaduhu sahih isnadun wannan kisa ya inganta malaiki wa kutibat kutubul muzawwara ala lisani ala alsati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zama kenan a rubuta tafai na ƙarya wasiƙun ƙarya akan harshen Sabon annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kulluha gaba ɗaya tafan ta tazummu Usman ibn Affan tana sukar da waɗannan wasiƙu suna sukar zai na Usman suna zargin shi akan cewa bai kyauta ba fa Abdullahi ibn Saba'in hadha lahu atba'un fi shattal wilayat wannan zindikin mutumi Abdullahi dan Saba ya da magoya baya a mabambantan jihohi yana da su a Iraki yana da su a Misra yana da su a Sham yana da su a Hijaz ko ina ya sa magoya bayan shi wa kanu yursiluna ilayhi wa yursilu ilayhi yana aika musu da sako su ma suna aika mai da sako yursilu ba'dhum ila ba'd sannan sashen suna aika wa sashi ma'ana suna da communication tsakankanin su kullun sa da yan sakonni wanda suke kawowa suna karba me ake ciki to ku ce kaza to a yada kaza to kaza fa ya kuka yi kaza fa'ala bin alwali kaza bi amri usmana suna ainihin aikawa ce gwamnan wuri kaza ya yi mana kaza na cin mutunci da umarnin Usman ko fa'ala da wali kaza bi amri Usmana gwamnan wuri kaza ya mana kaza da umarnin Usmana zamna il madinati fa fa'ala Usman bina kaza mun tafi garin Madina sayyidina Usman ya mana kaza na cin mutunci wa Usman fa'ala bi ashabi Muhammadin kaza ai sayyidina Usman ya aikata kaza na cin mutunci ga sahabbai suwana da wani وجاءتنا رسالة من الزبير بن الأواب ai mun samu sako daga zubair dan awam Allah ya kara masa yadda ja'ana kitabun min ali ibn abi talib mun samu wasiqa daga sayyidina ali abi talib ja'ana kitabun min aisha mun samu sako daga aisha ja'ana kaza mun samu sako kaza fasara al-arabu alladhina la yafqahuna min dinillahi tabaraka wa ta'ala illa shay al-yasir yata'assaruna bi hadhihi al-umur sai aka wayi gari waɗannan mutanen ƙauye wanda ba su san komai game da addinin Allah ba sai dan kankanin abu dama Allah ya faɗa al'arabu a ashaddu kufran wa nifaqa mutanen ƙauye su suka fi kowa tsananin kafirci da munafunci wa ajdaru Allah ya alamu da ma anzalallahu ala rasul kuma su suka fi kowa cancantan da su zama ba su san hukunce hukuncen da Allah ya saukar ba in ka je kawai za ga mutane duk abin da kake ganin an sani abu ne na karatu wanda ya zama gama gari a bakin kowa sai ka mutanen kawai ba su san shi ba saboda irin zaman da ake a kauye annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Abu Dawud da Nasa'i suka rubuto cewa man bada jafa wanda dai zan mutumin kauye to yawa kanshi jafa ya haramta wa kanshi alheri da dama na rayuwar duniya da harka addini mun fahimci wannan shi yasa yana daga cikin ka'idojin rayuwa a musulunci shine wanda zai ya kaura ya dawo birni haramu ne da rayuwa ta lalace ce bari ya koma kauye sai dai yanci da ka zo amma in dai kaura kai ka riga ka rabu da can da sunan sai dai ganin gida to kuma ya kunci rayuwa baka koma kauye domin ba karamin ci bai bane addini ina ba ta mun fahimci wannan to da haka waɗannan mutanen kauye shikenan sai suka gaza waɗannan maganganu wa yata'assaru da hadhihi al'umur kuma sai suka zama abin ya musu ta'asiri faghalat ali faghalat ala usmana sai suka bata rai suka yi nitsa suka yi suka yi zurfin bala'in abin nan wato guluwi game da sayyidina usmana radiyallahu tabaraka wa ta'ala an suka sakuɗa zukatan mutane daga bare shi kun ga wannan ka'ida amfani da mutanen ƙauye shine manhajin da yan shiya suka ɗauka a Najeriya da suka zo birni Zaria Kaduna Sokoto da makamantansu safin su zagi sahabbai sai ga sahabbai ba su zagu ba safin su mutuncin gidan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ba zai yiwu ba safin su sawa mutane kyamar magabata na kwarai sai ga ba zai yiwu ba sai su koma kauyuka za ka kaga sun sa mutane a kauye yanzu ana yin muzahara sai ka kirga mutane ya gudu ba ga dan birni ba sai yan ƙauye an je an sa musu wannan kyama sa musu san addini ba zaka kalubale ne a gun mutanen kirki malaman ahli sunna kungiyoyi masu da'awa dole su dinga shiga kauye suna wayewa da mutanen ƙauye kai dole a dinga tura mutane saboda suna kata da mutanen ƙauye suna koya musu addini domin a daina lankwame musu imaninsu ba daidai bane mu zo nan cikin garuruwa mu tare muna ta rigingimu akan abin da bai kai ya kawo ba muna ta wa juna raji muna ta bambanta tsakankaninmu ana rigima akan limancin juma'a da biri ba da wa'azi da sallah tahajjud da makamantansu wannan yake dole shi ma sai yayi dole sai an ɗashi sakataren ƙungiya dole sai an yi kaza ga can ana neman liman ma ba a samu ana neman zai karantar da alifin ba'un da sotul fatiha falake da nasu ba a samu ba ana neman zai karantar da mata ya ake wankan haila ba a samu ba nan kuma ga malamai sun yawa ta ya kamata ƙungiyoyinmu da makarantunmu da ɗaiɗaiwan mu gyara akala abin da muke shine dole a samu masu kuɗi su ɗauki ɗawainiyar malamai su kuma malamai su ba da lokacinsu ƙungiyoyi su tsara irin waɗannan tafiya na da'awa zuwa ƙauyuka tsakanin waɗanda za a je a ce su zauna a can su yi ribaɗi a ɗauke ɗawainiyar rayuwarsu a basu su albashin da zai ishe su da wanda za su dinga zuwa suna dawowa don a dinga koya mutanen ƙauye addini amma ba a haka ba za su ga samun wannan matsalar shine shi'a ta riga ta gama shiga ƙauyuka da duk baka tsammani wanda suke kewaye da waɗannan birane na Kano, Kaduna, Sokoto, Maiduguri, Jos, Katsina, Daura da makamantansu. Duk an riga an shigar da mutane shi a haka. Daga je gaba ƙauye da iya karanta koda daga wailin lukulli zuwa fatiha ba zuwa zuwa sotin nasu ba amma ya iya zagin duk wani sare ya san duk wani shari da ake wani sare ba akwai mishi addini ba an ƙara batar da shi Allah shi da mu ne mala yake cewa as-sababu dalili na biyu da ya kawo wannan fitina shine ar-rakha'u allazi asaba al-ummata al islamiyyata da'i da tattalin arziki mai kyau da ya samu al'umma wadata qala al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala al-imam al-hasan al-basri Allah ya kai shi yake cewa kallama ya'ti 'ala an-nas yawmun illa wa yaqtasimuna fihi khaira da wuya kaga wata rana ta fito ta fadi a lokacin da ake wannan rayuwa sai ga mutane suna raba alheri ana ta musu rabo kawai ana raba fai ana raba dividend na jihadi hatta innahu yunada har akan fito a yi shela ta'alau ibadallah khudu nasibakum min al'asr ya ku bayin Allah ku zo ku ɗebi wannan rabo naku daga cikin zuma ta'alau ibadallah ya ku bayin Allah zo nasibakum min al-mali ku zo ku ɗauki rabanku daga cikin wannan dukiya sai a wayi gari ma a yi kiran a yi shelan ba wanda ya kowa ya saka gidan shi da abin da yake bukata a dinga yawo da zakka ai ta cigiya masallaci masallaci ana yawa an shi zakka a rasa haka aka rayu a wannan lokacin saboda Allah ya kawo arziki wa zalika li anna al-jihad kana fi awjihi fi zamani Usman radiyallahu anhu wannan ya faru saboda jihadi ya kai tsororuwarsa a zamanin Sayyidina Usman والرخاء adati an أن يورث مثل هذه الأشياء wadata daga cikin al'adar wadata takan kawo ire-iren waɗannan abubuwa fa huwa tazammur sai a fara ainihin wato tazammuri shine a fara korafi wa adamul a ake an san abin da ya kamata a karba wa zalika li batsarin nasi saboda girman kan mutane wa Adamu shukuri da rashin yaba wasu dan duba ka gani jama'a sai ga wani yana kwana da yunwa amma ya haƙura, wani kuma ya samu abinci yana korafin ba irin wanda ya kamata ya samu ba kenan wata mata auren an mata rigar sallah an mata ragon sallah an mata na suna amma tana korafi cewa ragon ya ai mai rama ne da za a kawo mata wannan ragon wata kuma ba a kawo mata ba ta hakura wannan kawo mata atamfa ta ce ba ta san atamfa yar kaduna ko yar kodabuwa d'ivoire sai yar abin nan yar holland ko wata kuma ba ta samu ba ta hakura kenan wanda ya samu shine sai ka ga shi ke kawo matsala to haka ƙa'idar rayuwar mutane take Allah ya ba da labarin ire-iren waɗannan abubuwa da mutane suke walau ba Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard da mutane Allah zai saka musu arziki sai ga sun yi ta'addanci a cikin duniya mutum na wani da aka san shi talaka fitik yana cikin al'umma ana rayuwa da shi da ya samu kuɗi kawai ya zama karuna inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alai da cikin talakawa yake mabiya annabi Musa da ya samu kuɗi ba fa baga alai sai musu tawaye haka wancan mai aljanna ko da mai wannan gura da yake cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada jiba kuma kissa waɗannan da manzo Allah ya bada labari da makahu da kuturu da ainihin gurgure ko wanne da wanda kowa aka gwada shi aka bashi arziki da mai kora ko amma daga waye da sama arziki su ce ai su umma Allah ya warkar da su babu komai wallahi sun gode Allah ya warkar da su ya ba su arziki amma daga baya ne aka samu suna cewa ce wannan dukiyar na gaje ta ne kabiran an kabira iyaye da kakanni tarihin mu na masu arziki amma kuma jikan ta ne kaga duk wannan labaran sun tabbata shine idan Allah ya ba mutane dukiya ga waki abin da yake gani ga kuma abin da Allah ya ba da labari ga kuma gari guda laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimali kulu bi rizqi rabbikum washkuru la badatun tayyibatu wa rabbun ghafur gari ne guda Allah ya musu gari ne mai ni'ima karanta ibnu kathir aka ce a garin babu wani abu mai cutarwa a garin da yake zama a garin kwarkwata ba ta iya zama a garin kudin cizo tsera duk wani abu cewa ya zama a garin saboda daɗin garin ballatun tsayi ba wa rabbun ghafur amma ya suka juya baya fa'aru fa'arsalna alaihim sayyidal Amin arimi wa badallahu bi zantayn zantayn da ce ukulin khamat wa asrin wa shay'in min sirrin Allah ya canza musu da bala'i haka da Allah yake ba da labari cewa wadrib lahum daraballahu kai masalan ko qaryatan kanat aminatan mutma'inatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillahi ka buga Allah ya buga misalin wata wata alƙarya wani gari da suka kasance arzikin na zo musu ta ko'ina ina ragadan min kulli makanin ta ko'ina cikin da'i yake zuwa musu fa kamar da an'amillahi yanzu kafirce wani mu Allah irin da muka yi mu 'yan Najeriya ko muka ki ima Allah shi kenan sai Allah ya danna mutane azabar duniyar nan yunwa da talauci da tsoro duk da muke cikin duk wani abu ba fama da su yunwa talauci da tsoro Allah ya shirya da to da haka ya daga cikin dama al'adar mutane ko da ɗaiɗaiwa ko al'ummai in suka samu wadata ta musu wadata suka rasa da zasu ba wannan su fara illa ta'addanci ta'addanci in all sense shine za su fara kisa za su fara shishigi a cikin al'amarin Allah za su fara ƙaryata gaskiya za su fara cutar da na ƙasa da su ka duba ka ga dai wannan shine abin da yake faruwa ga ɗaiɗaiwan mutane da al'ummai sai ga mutum talaka zaran ya samu wadata ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati ko siyasa ko ta me ma sai ga yana jin shi ko wata tsiya ya fi ƙarfin wulaƙanci ya fi ƙarfin gaskiya a gaya mashi sai ka ɗan waɗanda Allah ya taimaka suke iya tsallake waɗannan abubuwa haka idan wani mutum ya samu wata daraja da yake ganta ta saura za ka tare na musu Allah ya ba da labarin waɗannan da muka kawo a matsayin misalai kuma kowa a cikin mun ya buga misalin wani abu da ya sani irin haka to irin wannan abun ne ya faru a wannan zamanin mutane suka ji wadata ta ishe su sun ji sun koshi sun tada kai ko sai suka to ya kamata ba su yi wani abu ba ba su zauna shi abin da ke faruwa kenan duk sanda mutum ya ce tada kai zai ga to sai ya yi wani abu ba sai ya nemi abu na gaba Allah shi da mu a sabo salis al-ikhtilafu bayna tab'i usmana wa tab'i umara sababi na uku shine bambancin dabi'a wato halayya tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Usman kana Umar radiyallahu anhu shadida sayyidina Usman ya kasance a Umar Allah ya kara masa ya kasance mutum ne mai tsanani ba shi da wasa bai daukan abu da sanyi wa kana Usman radiyallahu anhu haliman sai na Usman shi ko mutum ne mai dangana mai hakuri raqufan mai saukin hali mai saukin kai ghaira annahu lam yakun ba'ifan ma ba mai rauni bane kama yadda yi katiru minan nas sabanin abin da yau mutane suke riyawa cewa ai mai rauni ne a'a mutum ne mai hakuri bal kana haliman mai hakuri ne abin da ake nufi da halim shine mutumin da za a mishi abin da yafi karfin ayi mai kuma ya kyale abin da zai iya ɗaukar mataki ya ɗauka to ya fi a ce mishi sabu mai haƙuri ga magari kenan wanda yana haƙura ne a san da aka fi ƙarfin shi shine sabu idan yanzu wani soja ya tafka mamari kana farar huda ko baka haƙura ba dole za ka haƙura ai ko saboda ya fi ƙarfin ka ko Allah ya san ba za ka yi teji ba to amma idan farar huda ya mari soja sai sojan kuma ya kyale shi sojan ya zama halim kenan in ba za'ifin bane shi ko mun gane ko dai zama mai haƙuri ne na hulmu ko kuma mugun mara zuciya ne shine da'ifun nan wanda bai san abin da yake ba abin da kafi karfi ai ma ka kyale ko dai saboda rauni ko kuma saboda dangana amma in abin da dama an fi karfin ka ne aka ma to ba dangana sunan shi ba dole dama ka hakura dan baka da wani option mun gane shine wanda in kai shi karan farko zaka samu lada inna musabru inna sadmatul ula da haka sai ce a walidhalika inda ma hasaru fil bait shi yasa sanda aka katange shi a wannan gida aka hana shi fitowa qala sai yace atadruna ma jarra'akum alayya usman yace musu kun san abin da ya kuka mini wannan abu shine ma jarra'akum alayya illa hulil ba abin da ya kuka ma ka dan kun ganni shiru shiru kun ganda kun sa kuka iya maka. ma'ana in umar ne kun sa ku mushi haka ba wanda zai gwada kura ma kai kasan gidan babban sanda ko wa qala abdullahi ibn umara da Umar Allah ya kara masa da yace wallahi na rantse da Allah laqad naqamu ala Usman ashiya sun zargi sayyidina Usman akan wasu abubuwa laufa fa'alaha Umar wallahi da Umar ne wannan abubuwan ma kallama minhum ahad ba wanda zai bude baki ya magana idan to kaga dan haka limaza naqamu ala Usman me dalilin da suka zargi Usman kenan da anna Usman kana kana yusabihu dan ya kasance yana da tassauci wa yatruku yana kyalewa wa futu lahum tilkal akhta yana ainihin da kai akan wannan kurakurai wa ya'fu yana rangwame radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara mushi yarda Allah ya dade shi ma'ana kamar da muka fadi a ran yana daga cikin abin da dole ake bukata daga shugaba shine kada hakurin shi ya yawa kar kuma fushin shi ya yawa ya zama tsakatsaki ya zama yana da lilin min ghairi ba'at wa ulfin min ghairi shidda yana da tsanani ba tare da ya tsananta ba yana da kuma sauki ba tare da ya tsananta sauki ba ma'ana waɗanda suka zo da alheri a karɓi alherinsu wanda suka kuskure a basu uzuri wanda suka yi laifi a hukunta su haka ake son shugaba ya zama kai ya zama kowa hukunci ne kawai kake mushi ko kuma kowa ahuwa kada zama kuma kowa kana bashi uzuri ko kuma kowa kana kama shi da laifi dole sai ka haɗa dukkanin shugaba ana so ya zama very pragmatic yana da zurfin tunanin me ya kamata a yi yanzu me bai kamata a yi ba zala sai salama ya yi ma wani hukuncin zina kuma wani kuma ya kanta ya yafi mishi ya yafi mishi wani ya ci bashi an ce sai ya biya wani kuma ya tantance a yafi mishi wani ya zagi manzo Allah manzo Allah ya ce a je a dauko kanshi wani kuma ya manzo Allah munafiki manzo Allah ya ce a kyale shi mun gane ko da ka kowanne sai an duba auda to haka shugaba ya kamata ya kasance haka sayyidina Abubakar ya kasance haka sayyidina Umar ya kasance sai na Usman da yabo sai zama haƙurin shi ya galabaici wato ɗaukar matakin shi wannan ya ba mutane dama su iya mishi rashin kunya ya ba waɗannan dama su iya mishi wannan tsageranci saboda yana da hakuri haƙuri kuma ɗabi'a ce ba abin ƙi ba amma dole ko da kai mai haƙuri ne a matsayin ka na shugaba sai ka dinga jajircewa kana aje haƙurin a gefe Sai na Umar ka ga mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai dangana mutum ne mai tawalu amma baya sakaci ko misqal zartin idan aka taba wani hukunci ko idan aka taba wata doka da ya kafa amma sai na Usman sai zama wani lokaci yana da kau da kai yana da kunya to ma ka ce mala'iku ma suna sun kunya shi ko mala'iku ma ya tsaya hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu ya zauna ya bar cinyoyin shi a fili Abubakar ya shigo bai gyara zama ba sayyidina Umar ya shigo manzo Allah bai gyara zama ba sayyidina Usman yana shigo sai manzo Allah ya ja mayanin shi ya rufe kafar shi gaba baki daya sai suka ce a ah, manzo Allah wane ya shigo baka ma huta ba wane ya shigo baka canza ba wane ya shigo kuma ka canza ce yoshe ba zan ji kunyan wanda mala'iku ma suke jin kunya shi ba to me ya jawo mishi wannan shine karamcin da yake da shi da rangwame da sassauci da halin alheri ina ba ta fahimci wannan to amma kuma su mutane dama idan kai musu wannan sassauci to ba za su ga sassaucin ba sai su ɗauka shi kenan sun samu dalilin kuma za su rena ka har yanzu a rayuwa ka ake da aka ce kai ne shugaba ko da mu ne a aji ko ciyaman na local government ko shugaban wata ma'aikata ko darakta a wani kamfani ko jami'in kula da wata harka ta rayuwa ko addini ko kasuwa idan ka zama komi aka yi laifi kana ahuwa kana kyarewa ba za ka waye gari ba sai an zama ba a ganin girman shugabancinka amma idan aka san an yi laifi za ka hukunta za a ga girman shugabancinka ina ba ta an fahimci wannan da aka dole wanda aka tsara mai shugabanci ya san wannan Allah ya shirya da mu الرابع السبب الرابع دليل نهدو استثقال بعض الكبائر لرئاسة قريش wasu daga cikin ƙabilu na larabawa abin ya musu nauyi a ce wai su ba su shugabanci ba sai qurayshawa al-qaba'il al-arabiyya allati dakhalat fil islam mala yace ƙabilun larabawa wanda suka shiga musulunci wa bi khassa tilka allati irtadda ba'd rijaliha an dinillahi tabaraka wa ta'ala musamman wasu daga cikin waɗanda aka samu bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi wannan lalata na yarda daga musulunci wanda sai daga baya aka dawo da su cikin musulunci sun maraja uba da an kutin suka dawo bayan an yaƙe su raja abadun isla'il islami an qana'ati wasu sun dawo daga sun dawo cikin musulunci ne alhalin sun gamsu da su dawo din wa babuhum wasu kuma min ghairi qana'a ba dan sun gamsu ba dan an fi karfin su kawai wa ba'du raja'a wa fil qalbi shay'un wasu kuma sun dawo akwai ragowar kaikayi a cikin zuciyarsa ulaika waɗannan su ne istasqalu an takuna ri'asatu da'iman fi quraish ba su yadda a ce suna ganin su ba su yadda a ce halifanci har kullun na qurayshawa bane tunda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi cewa halifanci daga qurayshawa kamar yadda sayyidina Bakar rawaito gare da gare shi karanta kissa ta ainihin sai sayyidina Bakar manzo Allah shine yace shugabanci daga Qurayshawa ne da haka da halifanci na Rashid na Khulafa'ur Rashidun da daular Bani Umayya da daular Abbasiya duka daula ce waɗannan wanda shugabanninta Qurayshawa ne kuma kai kamata ya cigaba tabbata khilafa ta musulunci a duk duniya sai dai in ba a sama Qurayshawa ba amma da ba Qurayshi to shi ya fi cancanta da wannan halifanci me yasa saboda manzan Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam babu laifi a sanya mutane a wasu mukamai na taya su shugabancin ko sakatarori ko kwamandoji na yaƙi ko ministoci ko shugabannin wasu ɓangarori na abin nan amma alkhilafa al'amma a duk duniyar musulunci abin da yake daidai shine a samu bakwarai shi a sanya shi a wannan mukami ina fata mafi shi wannan amma sai wasu daga cikin musulmai sai ga ai wannan ba daidai bane kamar da wannan magana muke faɗa yanzu na tabbatar da dama daga cikin musulmai ba sai da ita ba saboda sun na annabi kawai shine ma'anar magana a ce maka annabi ya ce kace kai kana ta cewa to wannan rini ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka nemi matsayinka ma'ana akwai kaikayi game da irin mutuncin da kake ganin kayyade da shi inda har manzo Allah zai faɗo ta magana kaga cewa kai kuma kana ganin tana da gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to kuma ga a'a a wani zamani ba kaza ne ya kamata ba to wannan alama ne na raunin imani ko kuma zurfin munafurci da zindikan shi da rashin sanin mai muhimmancin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ولذلك يقول ابن خلدون ne aka سامي ابن خلدون yana cewa wajadat ba'd al-qaba'il al-arabiyyah ri'asata ala quraish wasu daga cikin kabilun larabawa sun ji bakin ciki ba su yadda ba suna jin haushin a ce quraishawa su ne shugabanni wa anufat nufusuhum zukatansu suka karkata fakanu yuzhiruna ta'ana fil walati da aka sai kasance suna bayyana suka sukan mutuncin shugabanni tun daga kan waɗannan na farkon su sa na Umar din da na Usman da Ali ha kuma ballantana kuma san da aka aka gangaro cikin daular Bani Umayya wanda an fi shekara talatin ma bata zauna da gindinta ba Muawiya har ya gama halifanci shi ko za a ce Muawiya ne kawai a cikin na farkon nan ya samu ya zauna lafiya amma daga kan yazidu da ya zo ya samu matsaloli ɗansa haka mirwanu ɗan hakam abdulmalik ɗan mirwan ƴaƴan shi walidu da suleiman duka waɗannan sun shiga cikin rigingimu na ƴan tawaye wane ya taso a gama shi tun daga kan abdullahi ɗan zubair ya yi tawaye aka samu ainihin wato tawaye da ƙasar iraki ta ɓangaren ibn jarud aka sake samu ta ɓangaren Abdulrahman ɗan ash'ar aka samu wannan da ya taso baya ganin shine wato zaidul azinul abidina bayan na farko da aka yi na ainihin sayyidina Hussein, duk waɗannan ramun nan kusan shekaru talatin da wani abu haka suka faru da waɗannan rigingimu to kullum ana samun suka daga ɓangarori mabambanta kai za ga ma rigima ina yi da wani ina yi da wani ina yi da wani abokan rigima sun yi ma juna yawa Abdullahi dan Zubair yana rigima da abin nan Abdulmalik dan kuma yana rigima da su ainihin wato abin nan a wannan ba sakafi din nan ya eh, sunan shi ba hajjaj ba ubaid a sakafi muktar ibn ubaid na sakafi kuma yana rigima da sun muhammad ibn hanafiya shi kadai a tsakiya duka abokan rigima shi da yarda da halifancin abdullahi alwan ba ba amawiye da yarda da ainihin wato ra'ayin muhammad ibn hanafiya game da shi kanshi ba mu dan Hanafiya ya mishi mubaya ya kuma kiyarda da waɗancan na iraki magoya bayan alal baiti su ne su muktar dan ubaidin da wanda daga baya ma yace shi shi ma manzo ne Za ka sai zama abokan faɗa sun mishi yawa haka shi ma abdul malik dan yana faɗa da duka waɗannan kuma yana faɗa da wasu a cikin gidan gidan banu umayya dan har da ya kashe wasu a cikinsu. to aka dai jimu ga sunan kala kala sai an datse wannan sai kuma kawai ta taso ta taso in an datsa wannan wata ta taso haka kuma aka daular banun abbas ita ma ta fuskanci wannan ainihin wato gingimu shi za nake ƙara ga ma 'yan uwa ɗalibai cewa lalle da muhimmanci mutane su tsaya su karanta tarihin musulunci domin ka san tarihin abin da fara musulunci za ka san cewa wani abin da suke faruwa ba kai bane illa wa tilkal ayyamun dawuda da nas ba sabon abu bane ba sabon bane a samu wasu su faɗare daga cikin musulmai su fita su ta kashe mutane yanzu wannan nake gaya muku jama'a a Abdurrahman dan ash'ar abin da yake komanda aka ɗashi ne tafiya kai farmaki makafirai daga can da ya ga ya haɗa sojoji sun haɗu Allah ya bashi baki kawai sai musu hudu ba ya juya aka nace ce kai a koma Iraki a naɗa shi shine halifa su mushi baya kuma suka mushi yace zai zo ya kashe Hajjaju ma'ana yanzu ne hukun wannan sojin musulmai a je a yaƙi kafirai ya juyo da su zuwa yaƙi junansu haka aka zo aka yaƙi wajen shekara uku ana ta kashe juna da kashe shi ma aka kashe shi kuma bai kashe a din ba aka kashe ɗaruruwan musulmai ɗaruruwan dubban musulmai shekara wajen uku ana wannan rikicin bayan an gama da na ibn jarud ana gama wannan kuma shi ma kuma wannan dan jika manzala shine da dan aliyu zainul abidin ya taso da nashi aka ziga shi shi ma aka sake wata sabuwar rigima ana gama wani aka sake taso da wata sabuwa haka dai aka dinga taso da rigima rigima bayan rigima ana kashe mutane to da haka kullum haka ake wannan abubuwa jama'a ba sabon abu bane bayan za aka fara shi ba matsalar shine ba mu san tarihi ba in kun tuna an faɗi wannan a farkon karatun nan cewa mutane ba su san tarihi ba to da haka dole duk abin da suka ji sabo sai ai ta mamaki domin ba a taɓa jin shi ba yanzu dan ka ji techno sai wata sabuwar waya za ka yi mamaki so mun da abin da za su yi a cikin waya an riga an sa akwai shi da za su tura kuma saboda ake mamaki amma shekaru takwas goma baya fa aka ce waya tana da wani abu na ban mamaki har zuwa ke ana kallanta tana da wani facility da saura ba su da shi yanzu dan an ga wata mota kyakkyawa a garin nan za a yi ta wani mamaki babu wata mota kyakkyawa da ba taba gani ba amma da za a ji ba an yi wani abu sabo kadara yanzu a ce an yi wata mota mai tashi sama kamar da jirgi ke tashi kaga ta zama abun kallo saboda sabo ne to shi yasa duk wani abu da ya faru a cikin musulunci yanzu a cikin al'umma yake zama mana sabo dan ba mu taba jin irin shi ba amma ina ji ku jama'a babu wani abu da yake faruwa yanzu na rantsi da Allah da yake sabo ba taba yin irin shi ba duk wanda ya san tarihin musulunci tarihin dalilin musulunci ya san gaskiya na magana da yake faɗa to shi yasa wanda duk ya san jama'a ɗalibi ne shi ilimi yake nema ya je ya kokari ya karanta tarihin musulunci a wurin malaman da suka kare musulunci in ya da ahliya ta nazari ya je ya dauka ya nazari ya kamata a ce matsayin kan dalibi ka karanta littafin al-bidayatu wan nihaya gaba ɗayan shi akan littafin siru alamin nubala gaba ɗayan shi wannan tarihin dauloli da tarihin akiru tarihin rigingimu shi ko tarihin malamai da sarakuna da manyan mutane to zaka ji duk wani abu da kaji yana faruwa a yanzu a shi an taɓa yi wani malami shi an taɓa yi wasu mutane shi ya taɓa faruwa a wani zamani irin rigingimin kungiyoyi rigingimin ɗaiɗaiwa yi wa juna rabbi, rabuwar kai haɗuwar kai munafurci sulhu yaƙi kisa kuka ƙarya zamba duka ana yi rubuce rubuce babu abin da babu ko malamai ne suke sarakuna ne suke sharri da mulkin kama karya babu wanda ba a gani ba amma tunda ba mu sani ba sai mu ta ganin shi a matsayin sabo ina na wannan nasiha da sauran yan uwa wallahu ta'ala a'lam هذه أهم الأسباب وهناك أسباب أخرى addat ila tilkal fitna taraktuha makhafatan itala mala yace waɗannan da na ambata guda waɗannan sune mafiya muhimmanci daga cikin waɗannan dalilai sannan kuma akwai wasu dalilai waɗanda ba waɗannan ba na ƙyale su ne dan kada zance ya tsawo lokaci yayi go shi mun samu gaba dama kenan insha Allah kuma ana da lokaci ya kure da haka za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah kama dashi jama'a ga a takeice dangane da sabon shekara din nan a musulunci jama'a babu wani addini na sabon shekara daidai da aikawa da text da mutane suke yi happy new year ba addinin musulunci bane babu wani addini da musulunci ya ce a yi na sabuwar shekara gayatul amri shine hadisan ƙarya da ake aiki da su ko kuma kwaikwayon yahudawa da aka jama'a mu tsoron Allah kawai mu ci gaba da rayuwar mu yadda muke yi ta idan Allah ya kai mu ranan tara da goma ga wata abin da yake a matsayin addini kawai shine azumi ga wanda ya samu hali da gwargwadon yanayin da ya samu halin kanshi da gwargwadon yadda shari'a ta hukunta amma duk wani abu da mutane za su yi jama'a tawa'un taron addu'a ne sauka alqur'ani raba wani ruwa na musamman na rubutu ƙoƙarin wai a ce za a buɗe a ga me zai faru a wannan shekara da kuma 'yan boko da 'yan duniya na yanzu a fara aikawa da happy new year ana aikawa da text message ana yin posting a facebook ana tweeting saƙonni da sunan wai murnar shigowa sabon shekara duk wannan ba addini ba bane uwa uba kuma shine da aka samu kuma gwamnatin Najeriya yake gwamnati ta 'yan ƙauye ta yi adopting wannan tarihi na cewa wai yadda ake ba kafirai hutun ɗaya ga watan januwari musulmai ma a ba su da ka za a ba mu hutu ya muka iya dole ma'aikatan gwajin sakura. tun tunda ba su ne filisti mai kasan ba ma mu san kuskure yanzu ana sa ran wataƙila gobe asabar ko ai mun riga shiga juma'a ne ko to jibu juma'a bara fara da wasu gobe juma'a talatin ga wata wataƙila jibu asabar ɗaya ga wata to a irin dakikanci mu na Najeriya kaga ba ya zo asabar Bada sai a hakura ko sai a ce wai sai an yi kari over hutun na ranar ranar litinin wannan yana daga cikin dakikancin kasar nan wallahi hutu yayi yawa ran na na ji a BBC ana hula da da bai suna korafi cewa hutu yayi yawa Esther Good Friday Monday wane ne Maulidi ana nan zaune demokradiya je kullun hutu sai zama a tam guda an ci yara wajen makonni uku a hutu sai kuma a ƙiƙo na banza na Ibola ne na wane ne ga sanan duk wannan yana rashin aiki da rashin sanin abin da ake a America gidan karshen kafirci ba a ba da wani hutun banda National Day ranar yancin America duka sauran hutun da ka sani ana yi a nigeria in a America ne sai dai in kana son kai ka huta sai kai apply a wajen aikin ku to ni ina bin addini kaza dan haka ni musulmi ne misali ranan kaza ne idi ina so in je sallar idi da haka ina so a bani hutu sai a baka hutun wannan rana ko dai a cire a kwanakin hutunka da zaka yi na ƙarshen shekara ko kuma ka riga ka yi a cire iya kuɗin wannan yake kai kake son ɗaya kake da wanda yake son casual lif. zai yi tafiya ko mace tana so ta haihu za a ba ta maternity kuma kamar haka amma a cewa an ba da hutu kowa ya zaman shi a gida ba ofis ba banki ba ma'aikata babu yan jarida babu wayar tarho wannan dakikanci wallahi wallahi jama'a rashin tunani a wannan century din da haka ya kamata mu shiga ta yi mu gaba duk wannan abu in ma kana yi ka san ba addini bane yawa na san kuma malamai su tayin raddi akan wannan magana oho su suka jiyo mu mai identify din kanmu da kowa ba annabi ba ba ruwan mu da kowa sai annabi shi kadai muka sallama ma rayuwar mu akan shi duk wanda ba shi ba to za mu bi shi da gwargwadon bin gaskiya shi in ya bi gaskiya kuma tare da shi ya bata ya ki gaskiya kuma tare da wanda ba tare da gaskiya amma na sani malamai har alisunan zaka suna cewa wannan magana ko dai yarinta ce ko wauta Allah shi kyauta سبحانك اللهم وبحمدك نعم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب wa atubu ilaik na'am ba ta ba ba tambaya ce yake mai muhimmanci cewa kafin wannan mutumin Abdullahi dan Saba ya shigo cikin gidan musulunci shin irin wannan rigingimu sun taɓa faruwa lalle ba taɓa faruwa ba a cikin musulunci irin wannan rigingimu kafin wannan shekarun zaman lafiya ake da mutunta juna da ganin girman juna na'am